wannan na zuwa a daidai lokacin da malaman makarantar boko 'yan kwantaragi suka kira dukkan magoya bayan kungiyoyinsu a jamhuriyar nijar da su gudanar da jerin gwano a dukkan hedikotocin jihohin kasar a ranar yau laraba domin nuna rashin jin daɗin su dangance da irin yanayin da suke ciki na rayuwa kamar yanda malam mustapha abdulra'ufu da ke magatakarren kungiyar malaman makarantar boko 'yan kwantaragi sashen makarantun nan da ke koyar da larabci turanci da faransanci na birnin kwanni ke cewa wasu kamar cewa da mu duka mun haɗa musu da cikin yajin aiki muke saboda ba ma yajin aiki ɗaya na ba wanga sati gaba ɗaya mun tsatsara irin abubuwan da wanda ta kamata mu yi cewa da kama irin ranar jadalle region duka ko ina za a yi aji tun da jama muna tawa wajen ajikin da za a marsh pacific cewa da shirin gwano cikin kowace jiha daga tribin zuwa can eh, ofishin shi gwamnan jiha kamar cikin irin su tawo zandar maradi nyame da sauransu bisa ga haka na da tsarin yake da mu so kamar ko ina nijar ga sai ka ce to yanzu a takaita shi bakin jihohin kamar cewa da region region kin ki region kin zuwa guvernora mu sai mu ce mu har yanzu ba ba mu yi rantare ba muna cikin garba kuma mu sanin kowa na mun san da irin masha Allah irin yadda sina sinasebe take sanin kowane wanga rantare da sunan da an kire shi rantare na mi a realite ba wai rantare na mai suna rantare rantare na wanda sai mu ce an yi shi ne siyasance domin ke kashi biyu daga cikin malaman makaranta ba su wurin aikinsu. Nan cewa wannan bikin na tuna da malamin makarantar boko na bana ya zo a daidai lokacin da aka koma karatun boko a janguriyar Nijar a ranar jiya ministan da ke kula da bokon a karamin aji cewa da malam dauda marti a wani jawabi da ya yi ma 'yan kasar a ranar jiya ya nuna irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin bunƙasa karatu ta hanyar wadata makarantun dai da kayan aiki na biliyoyin sefa masu yawa haka zalika da gina makarantun nan a inda babu su tare da maye gurbin dakunan ɗaukar darsun na kara da na gini haka zalika da cika alkawalin da shugaban kasar alhaji muhammadu isu ya yi na ba dukkan yaran kasar karatu kyauta na boko har zuwa shekara goma sha shida sai dai malam habibu mummuni magatakardar kungiyar malaman makarantar boko sinan reshen birnin kwanni na cewa fa a bana tunda ba a biya musu bukatocinsu ba komawa karatun siyasa ne aka yi amma ba karatun boko za a yi ba a wannan shekarar antare politika ta ayi ta kam don saboda akwai modar da za ya zauwa don kenan bana ba lakwal za a yi ba tanke bukatocin ba a biya shi su ba tanke dukkan bukatocin da aggare mu da wahalar da an san shi ka ciki ba a shahi mun hawa mu abin ma na gwamnati ya zama ma reni ya zama ma provocation yau ka diba ka gani ba a ca ba mutane su yi aiki ba a biya su ba sa'annan kuma bancin ma kayi aikin ka ka kuma yanzu gwamnati ka taso duka damnite waɗanda mutane suka samu abinsu da kokowa da kokowa suka same su ga waɗansu gwamnatoci yanzu gwamnati duk sai ka zaka ɗebe waɗannan damnite bancin da ga protocol can ka yi sinye da duka sandukoki iri-iri ko ɗaya baka cika alkawali ba ko kuma ka cika alkawari gashi ka haɗi abu an gan shi amma an gaza cika shi kenan wannan abu ba za shi sa lakwalkin ta yi eh, ta yi armashi ba ba za sa kuma lakwalkin ta yi ba tanke ba a tsaya an ka cancance an kai abu tsakani da Allah tsakani da adalci kowa ya san matsayin shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka